kula da ɗakin Allah sai wanda ya imani da Allah duk wanda ya zo ga masallacin nan a yadda yake a baya da yanzu lalle abin zai faranta masa rai babu ko shakka to muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa Alhaji Abdulrashid Bawa ta tafidan jiga Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka waɗanda suka zama sanadi wurin janyo shi dan yi wannan aiki su ma ban manta da su muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwa albarka to 'yan uwa a gurguje na ɗan fara ne da maganin masallaci. Maganan masallaci ba wasa ba ne, duk wanda ka ga ya samu tarbiyya ta addini, asalin tarbiyya daga masallaci take. Shi ya sa manzon annabi Muhammad yana kan hanya a matsayinsa na matafiyi bai kai inda zai je ba, amma a hanya sai da ya tsaya gina masallaci. Bai kai inda zai je ba, don haka sha'anin masallaci sha'ani ne babba. sha'anin masallaci sha'ani ne mai girma duk wani alkhairi a unguwa masallaci ke haihuwarsa idan ka ga masallaci kamar yadda ciyaman ya ambata to wannan zai nuna ma matasan unguwan da dattawa da mata suna samun tarbiyya daga wannan masallacin don haka masallaci ba wasa ba ne da wannan nake addu'a naga ciyaman ya taɓo maganar a jiya mun buɗe wani masallaci a garin Infafe a karamar hukumar buhari wani bawan Allah wanda da yawa kun san shi Dr. Aliyu Abdullahi Sabi wanda sanato ne a yanzu kuma minista ne wannan bawan Allah ya zo ya zuba kuɗinsa a cikin talakawa inda ake buƙatar masallaci da makaranta ya gina mana masallacin juma'a aji shida na makarantar islamiyya aji shida a sama sannan da filin sallah da kuma gidan malamai ɗakuna shida. Wato miliyoyin da aka narka da yake ban san kan gini ba, amma dai ko da dai da ka kalla ka san ba magana hamsin ake ba, an narka kuɗi, an narka dukiya a inda ya dace a narka dukiya. Da haka muna addu'a shi ma wannan bawan Allah, Dr. Aliyu Abdullahi Sabi, Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi, Allah ya wa rayuwarsa albarka, kuma Allah ya tsare gabansa ya tsare bayansa. muna roƙon Allah mu ma ya ba mu irin wannan zuciyar da za mu riƙa yin irin wannan aikin da yawa ana da arzikin to amma inda ake ɗan samun tasgaro shine wajen zuciyar to muna roƙon Allah ya taɓa zuciyarmu mu zama muna iya irin waɗannan ayyuka